ku da sake kasancewa da mu kuma da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan kan mitoci 25, 31 da kuma 41. ga masu sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar kuma suna iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a nan jamhuriyar ta Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alpha Radio. za kuma iya sauraron mu ta adireshinmu na yanar gizo a www.voahausa.com. sunana Aisha Mu'azu. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe yana yada zango a jamhuriyar Nijar tare da wakiliyarmu a can Tamar Abari wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. To sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na yau da gobe. Shiri na yau da gobe zai na wannan mako zai duba al'amarin da ke faruwa a cikin shigi da fice. tsakanin Nijar da makotanta biyo bayan dokar nan ta lalle a yi takardu na shiga duk wata ƙasa. A ranar 13 ga watan Janairu nan ne dai shugaban ƙasar Nijar Birgediya Janar Abdulrahman Chani ya saka hannu a wata sabuwar doka wadda ta tanadi tsaurara shige da fice da zaman baki a cikin kasar a dokar an so duk wani bakon da zai shigo ya tabbatar ya tanadi takardun nan ko da kuwa ya zo ne zama na wani dan lokaci ko aiki ko kuma makamancin haka ita dai wannan doka a cewar hukumomin na mulkin soja sun kafa ta ne don tsaurara matakan tsaro tuni kuma dokar ta fara aikinta kamar yadda wasu da ne hira da su suka bayyana. Sunana Alhaji Ibrahim. To yanzu al'amari sai a ce alhamdulillah amma dai akwai matsala gaskiya. Saboda jiya da muka huta daga nan da magaran abin zuwa Kano da muka zo bakin Tinkim sai da muka sabka daga hanya saboda baka iya ka tsallaka gora. Sai ka sabka daga hanya an yi kewaye da ku tukwana abin a hau wasu hanya a shiga cikin najeriya kuma shi ma wannan sai an haɗu da 'yan ƙasar 'yan najeriya su ne za su fita da ku su suka san hanya abu eh, ta daji da ku kuma sai a hau bisa babal hanya a ci gaba ta tafiya sayan kaya ne kaji a na tahi a wannan rasuwa ce aka yi na tahiyin ta'aziyya eh ta'aziyya ba mm. ina maganan takardu kamar kart da sauransu eh to kart in kai dan najeriya ne za ka shigo niger in suka tambaye ka baka da sai an maka tara tunda a jiya ma da muka hoto a wani dan najeriya da muka hoto da shi bashi da kart aka ce ina takarda kai ce shi bashi da annan aka mashi tare muka wuce yan nijar kenan suke tara eh, in baka da kart eh, eh, yawa yan nijar su suke tara mm. su ma yan nijeriyan su ma haka in baka da takardar su su ma sai maka tara tunda yanzu tsallaka ma abin wahala ce gaskiya yawa eh zuwa da zuwa zuwa da dawa duka wallahi gaba daya akwai matsala kwa yanzu kai ma sai da ka bada kuɗi eh to ni ban bada abin nan kuɗi ba saboda ni ina da kartikin Niger mm. eh da na zo Niger na gwada kartiki ta aka bar na wuce amma yan Nigeria inda muka bata ta gurin su su ma da su mana wulakanci mm. saboda bai kamata ba abin mu shiga ba mu da takara saboda ba su aiki da kartikin Niger yanzu mm. kasancewar Nijar da Najeriya an ce wai dan jimmai ne da dan jimmala kamar ya kake ganin wannan al'amari to wannan abin da magana ce wanda aka yi ta ada da amma yanzu gaskiya akwai canji saboda yanzu harkar siyasa ce menene zamani ne wannan allahu ya alam eh, yanzu dai mun abin da ke fata allah ubangi ya sa su gane juna a sauƙaƙa saboda talakawa gaskiya suna shan wuya daga kowane bangare daga nijar kin daga nijeriya kowa yana shan wahala abin da za mu yi fata dai allah ubangiji ya sa a daidaita a gane kuma a sauƙaƙa ma talakawa sunana maryama mu muna ganin nijar da nijeriya duka ɗaya miki to amma wannan abu da ya hoto bai ba daɗi saboda irin ƙalubalen da muke fuskanta mu in nijar idan muka je wallahi da za mu tai da ni da 'yata sai da dare bai ɓoye mu a bayan mota idan ya je gurin magareshin wajen 'yan sanda na nasu sai ya ce musu yana da mutane hakanan suke ba shi dama tukun wuce amma in ba shi ba wallahi ba sa bari tattara fasinja na Nijar suke yi sun tattara su wuri guda sun taru sai su cika su a mota sai su kama ikon Nijar ya su ce ga 'yan kasa ku nan mun maido muku. Kasuwa ne kike zuwa koko? A'a ni likita ce ma na tahi asibiti ne na tahi. Eh asibitin ido ne na tahi amma fi sabilillahi ban shi ba daɗi a tahiyan nan. Mm. Kuma dawowan mu akwai wani shi ma daidai zan mu shigo sai caye mana takardu muka ci KL ina ce na ce mishi ni yan Niger ce mi kika hoto ni Najeriya nace asibiti nake dama irin ku muke so ku hoto ga inda muke tara ku can sai mun tattara ku mu bada ku na ce mishi malam ka mana alfarma wallahi sai da muka bada kuɗi tukun suka bar mu da kyal muka wuce kasancewar Niger da nigeria akwai hulɗa da zamantakewa mai ƙarfi ta shigi da fice kasuwanci mai ƙarfi to ko yaya 'yan kasuwa suka ji sunana imam manir malam murtala shugaban masu sana'ar fakoti wato blouse a nan da magaram mu dai dangane da shiga najeriya fi sabilillahi ba mu da matsala kusan duk ka'idodin da ake bi na da har yanzu su ne ake bi a da lokacin ana ecos ana shiga da takarda ta ecos amma yanzu da babu su da babu nijar a cikin ecos to suna daga mana kafa muna huciya ban mu da matsala tsakani ga allah dangance da tsakaninmu da najeriya a na nijar su takarda ce za ka nuna in kai ɗan ƙasa ne in ku bako ne sai ya nuna takarda wadda tashi ta zaman can su ma na nan nijar amma ba biza ba ko ta shiga nijar suke tambaya suna tambaya dai wasu takardu haka wanda su ga tabbas kai ɗan najeriya ne wannan su ne suke bincikawa amma mutum baya da inda zai sabka kuma wani lokaci suna tambayar lambar wayar ma gidan mutumin da zaka sauka su tattauna da mutumin da yake wani gari su ji eh wannan bakon naka ne wani lokaci suna haka nan duka wannan a gaban mu muna ganin wannan eh gaskiya wannan ana mai wannan gaban mu ana daukar mutane a mai su gurin immigration suna daukar mutane su je su ba hukumomi na Najeriya to ita gwamnati da abin da kaga ta hanga ta ce za ta yi akwai wata fa'ida a ciki haka nan kasan zamani ake ciki na rashin tsaron nan to shi ne babban matakin da gwamnati za ta auna ta yi maganin matsalar tsaro dole wannan binciken shi ne a nan ne za a gane mai gaskiya a gane mara gaskiya a muna huce gaskiya ba mu da matsala da najeriya muna shiga mu hoto lahiya lau gaskiya ba mu da matsala wannan to wannan abin abin da zan yi kira zuwa gare su ai akwai kwansila duk inda kamar dan nijar yake a jihar da yake akasari in kano ne in eh, kamar su kaduna wasu su abuja akwai ambasadar na nijar har yanzu akwai wannan jakadodin kenan a nan ma ana iya sabunta takardu in mutum zai dawo gida amma an bai shi da takardu in ya zo akwai matsala a duk da kasar sai su komomi abin da suke aiki da shi takarra takarra ita ce za ta iya bayyana kai ko wane ne kenan mutum bai da takarra tamkar bako ne ya kamata a ce takarar ƙasar ku ka mallake ta kafin ka fita ko ka shigo. Alayi Lawali Maulan Garba ne, ni ne wakili na yan canji na Damagara. Alhamdulillah wajen wannan ba mu da matsala tsakanin mu da wajen wannan saboda kamar mutanen da suke zauwa gurin mu canji muna musu bayani to mu mu ta nijar in aka yi ta ba da wata matsala tsakaninmu da kowa abin da aka ce ka yi inda na takarra ne in ka yi babu mai damuwa ka in je ka je ka yi ka bi ka'ida a san inda kake zamne a san ka kenan a san lokacin da ka shigo ga ka ka inda kake a zamne in ka je yin wannan takarda za su tambaye ka komi ka gaya musu to ba ka da matsala komi insha Allah in sun zo mutanenmu wanda muke hulɗa da su haka muke ga musu kuma har yanzu ba wanda ya taɓa zawa mu ya samu matsala bisa kan hanya ko bisa kan sana'a shi da yake har yanzu dai mu ba mu samu ba kenan dai da abokan hulɗar ku wanda suke fitowa daga najeriya kuna dan musu dan jijjibin waye kai insha Allah wannan muna musu bayani sosai muna gaya musu ku bi yadda doka take da wanda suke zawa kasuwa ɗaya rana su tafiya su da wanda suke zawa aiki kin san akwai teloli akwai magina wanda suke zawa to kowanne muna mishi bayani a hankali ce mishi ko da za ka yi kartikin ta yi tare da mai gidanka a san wannan shine kake ma aiki to babu wata matsala in kuma yi kai in za ka dawo in ba ka da kartikin kahin kai in ka zo ko da bakin iyaka ma'aikata suka tambaye ka ka rike lambar wanda saka ma aiki da tana yiwa a kiraye shi in ya ce bai san da zama wannan ba mai da ka sa yi amma in aka ce eh, ya tabbata wannan ni na ce ya zo shi aiki ne zai mini lokaci kaza ya dai to babu wata matsala komi mu a gare ma nisha haka muke musu bayani kuma suna gamsuwa akan haka ya canjin naira yake to canjin naira yadda kuka san shi da yanzu ma dai 2,450 haka nan ne ake ta yi eh, yanzu ya sauka a kanda tun da aka ta yi tunan mutane ba su dawo su kan sana'a ba su tukunna ganin cewa ana samun kamar eh, 'yar matsala wasu suna kokawa kan shige da ficin hakan bai hana su ba kamar zuwa ko yin kasuwanci ko 'yan kasuwa a kin duk wanda kika ga ya ce yana samun matsala a bisa kan hanya to mawuyaci ne sai da yan da gaskiya ka san inda za ka tahi ka san gurin wanda za ka tahi eh an ma ba su amince maka ba mai gidan na kasan su kire in suka kira shi ya ce eh haka nan ne kenan lamba shi za su rubuta su aje da sunan shi lokaci kaza wani wani ya zo gurin ka ina yake a ya kare aiki ya tahi su ma dai durobobi sun yaba da wannan doka inda suka ce za ta taimaka musu cikin aikinsu. za kuma su bada da tasu gudunmuwa. Ni ne Alhaji Haruna Sito wanda ake ce ma Jafo ne. To alhamdulillahi a ka'ida babu wanda aka hana ya shigo. Abin da yake faruwa in ka zo bakin iyaka in kana da fasfot ɗinka da wannan yalo ka wannan takarda da ake cewa ta lahiya. To in Allah ya da za a tambaye ka ina za ka je. Zan je gari kaza me za ka yi zan je suna zan je aure zan je kasuwa. kwana nawa za ka yaushe za ka dawo a gashi gashi kenan sai amma gashi ka ka in baka da fasfor kenan daman can ka ko bai taso ba wanda bai da takardu kuma ba magana ko dan najeriya ko dan duk ko dan wace kasa ne in dai taranje ne kai ba dan nijar bane in za ka shigo to ka ji abin da ake nema a gare ka in kana da fasfor ɗinka kana da takarda ka ta lahiya shikenan tambayoyi ne za a maka me za ka je ka yaushe za ka dawo da sauransu shikenan a barka ka je zumuncin ka ka je ka dawo wannan shine magana irin na da babu wanda wanda kaga an mai da shi to baya da takarda duk wanda kaga an mai da shi bai da takarda amma in kana takarda insha Allah in ka zo da passport ɗinka ka zo da yalo card kin ka insha Allah za a sa maka hannu kuma za a ma tambayoyi ina za ka je me za ka yi kasuwa za ni eh biki ne za ni to shikenan to alhamdulillah sakon da nake da shi ga direbobin mu kakka kuskura a hada baki da kai ka ɗauko mutum wanda bai da takarda ku haɗa baki da shi ko ka ɗauke shi a zagaye da shi don ka shigo da shi cikin ƙasa taɓa rauniya hanya ka yarda mutum ya tabbata yana takarda in ka zo da shi in bai da takarda a maida shi in ya ga iya zuwa ku zo tare in bai da takarda a maida shi in yana takarda ku taho tare in aka maida shi kaka kuskure ku haɗa baki da shi ko da wani mai babur a shigo da shi cikin ƙasa ba bisa ka'ida ba ka sa a kanka idan aka kama ka to fa ba ruwan ƙungiya da kai tunda ba ka'ida ka ba. abu na karshe da nake so in kara jan hankalin direbobi shine da sauran jama'a ma ga baki daya babu wanda aka haina shigo cikin ƙasa ne na kowace ƙasa amma ana so ka yi takarda ka shigo shine kawai ka'ida azala a asalin nijar ne idan ganin shiga da hita yanda da ana yi a yanzu din ma abin da ake yi kenan in ka bi dokar da aka kawata kasa a yanzu din ma kana da takardun ka in ka zo aka tambaye ka ina fasfor dinka. gashi ina yalo ka ɗin kauna na kula da lahiya e za a tambaye ka ina za ka je mi za ka yi sana'a za ta kai ka ko kuma wurin ziyara za ta kai ka ko wajen sabga za ta kai ka e duk abin da ka ba su amsa su rubuta jet ga irin da ka shiga ga lokacin da za ka hito yau din nan daga can nake ko barci ban yi ba yanzu haka ga mota ta can ana sauke lodi kowa ya sauko kowa ya ɗauki takardun shi ya bada akwai wanda ake maganar in an ɗauko su mai da su ake kuma na shigo da su ina ga mutum ɗaya na shigo da shi ɗan Nijar duk majoritin su 'yan Najeriya ne da yake suna takardun su sun bi doka aka bar su aka wasu ka tafi wasu yanda ka san a ƙasar su suke haka suka bi doka aka shigo da su a mota ta an mai da wanda bai da takarda mutum guda ɗaya amma duka mutanen nan da takardun su complete saboda shi ma ya tsaya yana kame kame ne ma ya kasa gaya musu abin da yake faruwa abin da suke gaya mana wanda aka kare da shi an sallame shi da takardunka da komi komple a ce fasinja ka wuce ka tai wanda bai da takarda ba a san ina zai dosa ba a san me zai kawo shi kasa ba sai a ce mai to babu damuwa ya koma a wannan mataki da aka yi komi yayi daidai kuma mun ji daɗin haka saboda babu wata takura da aka yi haka duk wani takura da za a ce ma an yi hakan wanda bai je bai gani ba ne zai gaya maka akwai takura a cikin lamarin nan saboda mu yau da gobe muna kan hanyar nan kuma mun ji daɗin hakan da aka yi saboda an gyara wuri kuma aiki ya yi yadda ake son shi yanzu haka. Sunana Nazir Dan Auta, direban Kano ne. Eh dukkan rabon da in shigo shekaran jiya ma na shigo na fita kuma yau ma Allah ya sake dawo da ni. Na zo na Nijar. Amma abin da na sani ni ma abin da in mutum ya toba shi da takardu na dokokin ƙasa polisai za su mai da shi. Amma in yana da komai nashi za a ce ya je ya hau mota ko sauka ma ba zai ban suka kartin nasa. amma marasa karti ko ni a mota ta amme da wasu don ba su da karti din abin da ke faruwa kenan eto eh mu direbobi mu dai bakin gwargwado muna yin duk abin da za a yi saboda duk wanda zai zo za mu ba da shawara na in kana da kamar ka tambaye mu za mu gaya ma da abin da yake ciki na kaji kaji dokar wuri kafin ma a je kafin kai lodi in an tambaye kana da kaza da kaza duk yanayin da a mu'amalar guri sai ka ba mutum shawara in ya ga zai je to ya hau mota in ya ga bai zai je ba ya haƙura in kuma yana da komai na kasas kana zuwa an Allah da cikin kankanin lokaci ko sauka ma wani ba zai ba za a yi a kare eh su ikon Najeriya ba irin wannan binkice suke yi ba amma dai yanayi ne kowa da irin nasa ƙasa ce kowa da yanayin ta. al'adar nan ba za ta zo ta ce da ta can ba eh su ba za su hana ka shiga ba gaskiya saboda mu direbobin najeriya mu ba ma muna yin koko da za mu yi control din da kanmu ma Allah yadda direbobi zai muke da shawarta a muna dai son kowa dai ya hada mu hada kai mu bi doka akan lokaci akan ka'idarta sai mai addu'a kuma Allah ya ba mu sa'a sunana Abdullahi Usman ni direban Kano ne Allah ka ba shi ikon cika alƙawalin da ya riga ya ɗauka in wannan na alheri ne ya riga ya ɗauka mana ubangiji Allah ka taimaka masa akan bisa aikin shi saboda mun ji daɗi mun ƙara murna da irin wannan saboda abin da yake bata min rai dama a doron rayuwa bata gari da suke shigo a cikin ƙasar nan suke nema su haɗa mana fituna tsakanin Nijar da Najeriya wannan kullum da bakin cikin su nake kwana zuciya ta hankali na yana tashi a cikin wannan lamarin to tun da an riga an gano wannan baraka ubangiji Allah kai mana maganin abin nan Allah don girman ƙur'ani wannan abu da ya riga ya dora a cikin lamarinsa ubangiji Allah ka kawo jagorori da addu'a da taimako da ake yi a cikin karatu ma da ake yi mun ji mun gani a cikin Nijar da kowace departama mun gani ana karatun ƙur'ani domin a zauna lafiya a cikin ƙasa to irin wannan abin ya kawo ƙarin jin daɗin rayuwa a ciki ni rabona da najeriya nan na zo shekaran jiya na je maraɗi na ga tafiya ta fara kyau kuma harkoki ya fara tafiya daidai ni in dai mutum mugu ne a cikin motata kafin ma ya zo kafin ya zo gindin mota idan an zo an nuna masa an ce na nijar zai shigo ko da magaran ko maradi na tambaye ka kana takarda kai dan yana ne kai tuko na farko in ka gaya min na ga za ta yi da kai ce ba zan yadda ba. su daga nasu bangare 'yan najeriya sun yi bayani game da wannan doka ga ma abin da wani dan kasar najeriya da ke zaune kusan shekaru uku a nan jamhuriyar niger yake cewa game da dokar. sunana zaradin babayar abubuwan dai sai dai mu allah kawo mana sauƙin shi saboda mutanenmu da muke bibiya masu zuwa da masu zuwa da kuma digabobinmu gaba daya sun ce mana yanzu doka ta kara. kamari saboda dama ita wannan doka a duk duniya ma akwai ta na sai za ka shiga kowace ƙasa sai ƙasa ta san da shigarka ta san da fitarka in ka shiga ta wata barauniya hanya wannan kai ɗan ta'adda ne amma yanzu mu kuma da ke muna afirka ne ba mu ɗauki dokan da mahimmanci ba mun saba shiga ko ana ta mu'amala ne to yanzu kuma saboda yanayin wannan abun sai ƙara dawo da dokan kuma a ƙara mata doka mai tsanani saboda yanayin mutanenmu kowa ya bai yin son samu duk wanda zai shiga ko ya fito a ce yana da passport din shi na in ka je wajen iko za ka nuna musu ga shi nan kai ɗan ƙasa kaza ne za ka je ƙasa kaza ga sana'ar ka kuma ga wajen wanda za ka. a sa ma stam amma stam a tabbatar da ka fito daga can kuma za ka shiga nan wanda ko da wani abu ya same ka kana da damar da za ka je wajen iko ka nuna musu za su ɗauke ka kuma da muhimmanci. amma yanzu idan ka shigo ba tare da sun sani ba ko an yi kewaye da kai in suka zo wani abu ya same ka aka ce mata ina ka shigo sai ga mutum ya fara kama kame ni ta boda ne amma kuma an yi kewaye da ni an yi waye duka bai cika ka'idan da ya kamata a cika ba ba wani abin tashin hankali ba ne in dai an budo ka aka ce a zamana lafiya shine to kuma dai har za mu haƙuri mu bi wannan dokan an Allah da komi zai zo ya wuce dan komi ya farko iya da ƙarshe in Allah ya rara ka daɗe a nan ƙasan ne eh na kai kusan shekara uku a nan ai kuma ina shiga ina fita duk na san yanayin hanyoyin da kuma yanda abubuwan ke wakana a kwanan nan kaje a kwanan nan yanzu na yi kusan wata biyu da wani abu da dawowa daga nigeria to bayan na dawo ne aka ce an sa wannan doka kuma da na bibiya wannan doka aka ce takarda ne za a yi duk wanda zai shiga dama suna akwai wani polis da muka taba hira da shi ya ce min sun samu in yi fasfor wanda in na zo wajen ma'aikatanmu da ma'aikatan nan kawai zan nuna musu ne a samun hannu sai a bar na shigo ko na huta kuma na ce in Allah da in na koma in Allah da shi zan fara yi tukunna mene ne fatan to fata na dai duka dai wannan abin kan talakawa ne yake sauka kuma su ne suke ta gwagwarmaya neman na abinci dai daga nan zuwa nan daga nan zuwa nan fata na dai Allah ya sassauta mana wannan abun kuma ya kawo mana karshen shi Allah kuma ya sa mutanen mu su yi kokarin bin doka inda duk gwamnatin ta ce abu doka kawai mutanen masu yi kokari su bi doka saboda doka shine kan kowa kuma shine kan komai kuma doka shine komai amma Allah yarda in dai aka bi doka komi zai zo da sauki kuma komi zai wanye lahiya insha Allah da kuke zaune a nan kasar ba ku da wata matsala gaskiya mu dai a yanzu da muke zaune babu wata matsala ko tashin hankali tun da muka zo tun da doka ne aka ce za a yi kuma duk da aka ce yau gashi an fito da takardar da aka ce wanda ke ciki ya yi ta za mu je mu bi ta Allah yarda kuna zaune lafiya da yan kasa yau muna zaune lafiya lau da kowa da kowa insha Allah Allah kowa na lafiya lau da kai zumunci a tsakanin mu da su da fahimtar juna da komi da komi insha Allah ba wata tsangwama a dai gurin da nake da komi da komi ni ban ga wata tsangwama ba ko wani tashin hankali ko maganganu haka 'yan bakin iyaka ga yadda suke cewa game da wannan doka. Wannan dai sai namu nan ganin muna ganin bakin iyako ganin tun da aka fara dokar nan an maida mota ta fi ashirin suna daukan suna maida su boda suna dawowa in je ma a gabana da muka je boda gurin daura a wurin daura aure a gabana su uku suka cika suka maida ya zo ba da takarda kawai maida shi suna tambayar fasfor da karta da sai tun ba shi dama ba yake babu wata dabara da za ka yi musu sai dai kuma halin mu ne bakin boda a dauki mutum a kewaye a babura tsarin Nijeriya da na Nijar ba ɗaya bane Nijeriya an kaje duk a halin da ake ciki in dai ka ba da wani abu ka wuce ko nan ba haka nan bane babu ruwan su bayan da baka nuna musu ma kuɗi to ai shigowar mutanen ai wasu mutanen da za su shigo baka san ba kowane iri wasu baka san ba daga ina suke wasu baka san abin da zai kai su idan mutum ya shigo to in zai shigo tabbatar iya da takardun shikakku na bulaguro ko kuma inda za ya je in ya je ya zauna zama to iya da takardun mai shaida matsalolin mu dai ɗaya ne zuwa biyu saboda sakamakon wannan makamtan namu duk wanda yake kan iyaka dole ya tsallaka ne kuma muna samun wulaƙanci game da matsalolin mu game da abin da muke so mu dan samu sauki saboda mu kullum dole sai mun shiga Nigeria makwabcin ka dole wata nan ka bukaci shiga gidan eh ba ma jin daɗin abin da immigration suke saba wai ta zuwa ma ba kun a a kawai kudi ne kudin ma sai kamar za a kwace ma kudi in ka shiga ta hanyar Allah da annabi ma har gara ma ka kewaye ka fi samun sauki su ba da ba magana ta kadu bane ba sai dai kawai inda ka je kawai in aka ce ma kudi ko mun abin nan ne ka bana ka nuna fasfara ma kuma kudin da za a ci kamar to ko su daga nasu bangare masana tattalin arziki me za su ce kan wannan doka hakan na iya tasiri ga tattalin arziki tambayar da na yi wa mamman alasan masanin tattalin arziki ne a nan jamhuriyar Nijar. To kafin tamar da tawagarta su karasa tattaunawar bar mu shakata da wannan waƙar. sun karbe ni da hannu biyu da yaddar Allah gani nan zuwa da yaddar Allah gani nan zuwa Yaushe zan je ni Najeriya, yaushe zan je ni Kano, shi zanje ni babban gida na je ni na gaida babban gida yau shi babban gida sai dai har na gama shirin nan ban samu amsar tambaya ta daga masanin tattalin arzikin ba to da masu sauraro yanzu kuma za mu je filin kwalama inda za mu saurari girke-girke to salamu alaikum suna na zuwaira ibrahim to yanzu kuma za mu muku miya yodo ko karkashi miya yodo in ka nemi naman ka mai kyau na rago shi dai a na rago gaskiya ya yi sa saniya in ba ka nemi naman ka na rago ka aji zo ka zuba manka a tukunya ga naman ka na aji da yal albasar ka so ka wanke kayanka ka zuba in ka zuba ka baɗe kayanka da kayan yashi sai ka nemi tafarnuwarka da atarugunka ka dake ka zuba da daudawa in ka zuba ka soyi suka soyu kwana can anjima. jima ta baɗe shi da gishiri sai ka zo ka ɗauki tumatir ɗan ka isassa in ka sa tumatir gaskiya ba yi ka sa ba mata kwanku tumatir danya ka nemi tumatir in ka isassa manya ka yanka ka zuba ka zuba ka yanka suka soyu suka suka kwaikwaya ka sa ruwan miya suka kwaikwaya can ka daka ka ɗanka kenan kawai sai ka kaɗa komi dai ka sanya da hudu. Dake shi za a yi ɗan ko kuma wasu ai suna murje shi wasu eh. kuma daka suke. Eh da kawai masu murjiya kuma gaskiya da kawai masu dakawa. Eh yoɗan amma sai an tsine shi an kudda ƙasa ƙasa. An gyara shi tas ka gyara yoɗan ka fes in daka za ka yi ka dake shi ka huda wannan ƙasa ka tankaɗe shi. Sai ka dake abin ka kaɗa in kuma murje shi za ka yi lokacin da ka gyara ka tankaɗe ƙasar wannan ka huhu da dauɗa sai mm. ka murje abinka sai mm. ka zuba ka kaɗa kayan to kamar shi in aka kaɗa ana barin shi ya jima a bisa wuta ko ba a barin shi eh to gaskiya ba a barin shi inda cirewa yake in ka bar shi yana ta dahuwa a wuta cirewa yake to ko minti ɗaya ne ya isa mm. to kamar wani lokaci akwai wasu suna eh, kamar tsawon miya ana sa mata wake ita yodo ana sa mata wake ko ba a sa mata eh in kana so kana sa waken ka kana iya sa wake sosai ma in kana so ka zuba shi in ka da ruwan miya in kuma kana bukata ka dawa shi daban in miyar ka ta taso ta da huta da kawai ka kawo shi ka yi wannan kanwa kanwai mm. sai ka zuba duka yana yi to shi wannan miyan yodo ko karkashi da ni ake cin shi da wani irin abinci tuwo ake cin shi e, to gaskiya ana cin da tuwon labshi mm. tuƙaƙƙar shinkafa mm. tuwon tsaki ma in kana bukata sai ka ci da shi duka duk wanda ya samu ya ka ci da shi da muna hatsi da na masarai duk wanda ya samu kana iya ci da shi kana iya sawa hal kitse ma kana iya sa kayanka in kana bukata da man shanu ba masu sauraron mu duka-duka a nan za mu dasa aya a cikin shirin yau da gobe a yau. Yanzu a madadin tamar abari da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin sai Julie Levis Gresham da ta daidaita mana sauti daga nan birnin Washington DC Aisha Ma'azu ce take muku sallama. Ma'asala. Amurka yau ta tantance, ta yi bincike ta tsaro zance, ba ruwanta a yau da malalace, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare.